wat fonaran sintin ga hantum saboda ni dai tun ina kananan shekaru za a yi gozan kanu hantum gai begendi kyauyan ai kai teno ne zuga ai masi kalhanfo ai nasi si yan wadin banda ai dubar kayan naiga nijera gonda barka yan gonda bere guso hantumo bo iga hantumo din mo da binfo alhamdulillah ina mu. to alhamdulillah sun taimaka min ifo tana fai kan aran gogudu aran goyowara kuwa shi rubutu tabbata hantum gwanda fa a amfano mogoti labarai muto al'ummadu im gwaidi hanna kan go ara imingai bancan dig funu ilalaga da mummunan ciki ifo sai na rango ga hantum a'a gaskiya ba dan nishadi a'a man salma harai hinna no ai gogate hantum mo karan gidi ai gate no bon ferese caddiyan wazu da mo salma harai maga koin mu hantum gon gabi gumu sanda na cida kalam gabun da takuba da kalam igihinga sandai bonza labura a cikin ƙasa aran kanta hausa ni hantumko ifo ce yanno garansi da wannan muke masu roƙo zuwa ga manya bakir ga tegin burai dogiti im kam da irse zamir go kandir kam ga al'umma ba funara ban tabak sine sanni hinne no hantumowara ara irga almuma sannai tonandi ginborai do damu gwamnato wani labi zaidu ai ga tiyan tunandi mu ginborai do imdu hankan igite gudu gir bayra cebe ir labora kanganan ir bai kan ir gwanda fa labosi a cikin kasar mu aranga hinga chawir se ara wan tirfo karan hantum kainfo zan karanto kaɗan daga cikin littafi na aiki cewaran sai se kainfo fo ai tira kai hantum kan signe wata kokowa sanda gurge fono dai faham nori rubobu na sarbata wora babur cha da gumo bin kana te sai san hindiri kai no kan ninga gindaye ti sandigiri hin zai ziginde yega kan da borera alwato kana se hon babu ni sine haikul alhadara ki goge gokko ni gine zamse ayin sanniz kaina wuci asibori borma addini fonda ita zamsir sirro se. wadin gice bukan ga gaba irno wala asirin mu ya tono Allah ne yake son mu ko